الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله صلاة ينسي ينسيتي من شروط تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف shibeni na zulhijja 1437 da kalenda alijiriya na ajin daidai ba safo shibe wutan september 2016 kalenda miladiya na ya gawi yiwa gayi ba kasida yin addaliya يا العلامة الفقيه أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحس بن حسن الكلوزاني الحنبلي ناقي دالية الكلوزاني نه نعم عقيدة أبو الخطاب الكلوزاني رحمه الله تعالى دا أنك تذكر الخليط المنجدي والشوق نحو الأنف نحو الأنفات القرد والنوح في أطلال صعدا إنما تذكار صعدا شغل من لم يطالي واصنع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهذه تهتدي واغفر فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحد خير البرية بعد صهب محمد والتابعين إمام كل موحد بالعلم والرأي الأصيل ومن حواه شرفا على فوق السها والفرقد واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مهم واغفر فإني قد قصدت موفقا ناج بن حنبل الإمام الأوحد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا ألا فوق الصغى والفرقد واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلد وأجبت أن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود هجر هجر الرق هجر الرقاد وبات صاهر ليله ذي همة لا يتلذ بمرقد قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الأولى والسؤدد قالوا قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا فهل قال قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا فهل تصف الإله أبمل أبملنا قلت الصفات لدي لذي الجلال السرمد قالوا فهل تلك الصفات قديمة كذات قلت كذاك لم تتجدد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموقد قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملحد قالوا فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تحيط بسيدي قالوا أتزعم أن, أن على الأرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواء الأبن لنا فأجبتهم هذا سؤال معتدل قالوا النزول قلت نافت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد وجاوب من قال دا ان كتب تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنفات الخرد دا ان كتب تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنفات الخرد دا ان كتب تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنفات الخرد دا أول العدن عنك كيوي يتذكر fifa hmm. tunani hmm. ba ko ya alhaliti yana ya biye fidoji ba wube gamane ba wube gi gaskiya be gamane jeje da kuskure gabe tunani rin na ji hmm. almunjidi na zango ce labiya wa ya fi dandana wa gona wa shauka wa mo doya wa mo gande a shauka boye ya ko kauna ko fata je na hawal ali sati lo bayan zagi na ji karuwa ji nan alhurra ji nan ya ce ba ji nan bi ma na gan bai tunani sakpe omo yau ya da yin zagi na ji dan shi na ne le ko mm. wa gan gan wale shattu baiti wani wa gan gan ba gan ga yadda fi yali matal bi sunan haqqa bil batili ya ga la kila ya ce la ga mana da gaskiya shike ba wa taktumun na haqqa ya ce mai la gaskiya so wa antum ta'lamun ya to mu biyo ko ga tsaye tsaye ti alita ya so yace tafakkaru fi ala illahi ko e tsaye ti ni mashi alita je ti so ci ya ga tsaye ti kibo mo ya ga da la tsaye ya go ti so ci bi ya ti ta shi mo mo ga ti za sai za da shekai gunan marogu za a jiyo ma wayaki ne za ko a shauka nahwal anisa fil qurrabi lai kiyo la takrabu zina ga to ba kimo zina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga lawo safihu nisa ne ya zagi gwa annabi sallallahu a sallar. ko hmm. nan ne zaki gugi da yin zagi gu ka ta umaru mahramuwa nan والنوح في أطلال صودا إنما تذكار صودا شغل من لم يسعد والنوح في أطلال صودا إنما تذكار صودا شغل من لم يسعد والنوح في أطلال صودا إنما تذكار صودا شغل من لم يسعد والنوح النياحة لأنه شو بعجزة بعجزة yanzu su kpogu fún yi fún su ìkábàrà kó kabara ko mm. su fi etí àtúláàlì soda ta ciyan zane ga suda mana ki a rufe za a ciyan zagi ne ga suda na bana mm. inna ma yi ga lamarin da sai yake karu suda ya zo fudu fai zagi rutin shugulu man lam sa'adi shagalo ya nga ji gani ako ila mm. e sapa ga gboyun gani odu <laughs> gboyun ga lu bo agbere ye e wo busy etian tinanu ye ya chunwo mo ii waga na so da ni ngole wa dero bo kirja واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تعتدي واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم العقاب وخذ بهدية العكاتب واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم العقاب وخذ بهدية تجي واسمع مقالي شتبعين جميل إن أردت تخلصا غوا الله جوا غوا كو غوا je rabu yau mai sabe fun yi فارق يعني wa kuzbi hadiya mo go ba wuye mi ta ta diyo gade ba wu. Wallazi na ta dauza ne wa ba wu na za da hudan ta kwa biya ba wo. Wa a ta gum ta kwa gum in maga da sai su laya. Ko? Ilan fi ta yakin amanu bi rabi mazid na hu huda ba rufu jane ji ma da sai ta so ci mabiya ba wu wa anna za sirati mustaqima kum cinan goro fatta fatta bi ga jami to la tasabu subula fatta farqa bikum an sabili wa go de ba u ba u da ba ne daga tarautukum ala al-mahajjati al-bayda me lugwa de ko goro lailu ha kana har ya ye shu ti yake wa bai gidi wani laifi gwa na illa haliku zando ba fanki lugwa su ga jalaka eze fanki ke ba lugwa e bo shuwa hmm. ngamba lawa ya be shuwa irin dole ko tenyi ko njiko hmm. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله شهوات ولذا ما يدرسيه في قلوبهم مرض بطن ما وزادهم الله مرض ko eya jeje wọn lẹ́la pẹ́ ẹ pọ́ nga mọ̀lẹ́wà bọ̀ sódò dá àgẹ́rẹ́ ní ẹbí rí àwọn láyé tàbílì bìrì iyù ńlá mísìláwù ẹ̀zẹ́ dá àbẹ́ dẹ́nbídíà ṣé dẹ́nbídíà náà yìí tún tá àtàdùkárì tá ni. ko hmm. mine ne laza kuma ya kpa goro ne tuye gun a fara ita mani ta kada ila awa wani zai ne nu latu ya ciwo na ga ya tuye gun wana so ya ne je laza kuma واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل الإمام الأوحد واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل الإمام الأوحد واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل الإمام الأوحد واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل lil imamil awhadi waqsid da tatacin ko da ƙiƙa fa'in ni a ƙiƙa mi fa kari kasar mu allafan mi da ƙiƙa gani ya kari kasar tumu wa fakan zane mi da ƙiƙa mai tune zane aji dacewa ni na ya kuwa nan wula mi tuna gayi na jab ni hanbal ya kuwa imam ahmad ibn hanbali al'imani da gushi shi na al'ahadin wajibogi na

èkó ekwe èkó àní mọ́mọ́lù wọ́n yíká ní akó mana ta èkó gbòòrò gẹ̀gẹ̀ ẹgbẹ́dẹ̀ lè láìmí tó èkó gbòòrò na náà na àná ọ̀gá pọ̀ tí èkó gbòòrò wà dáàmì tó yẹn ní dàdàdìdè ṣe ya umarji man ka zaga ga ya bugo daga nan man ka zaga ga wannan is automatically mini gaskiya bar man na janabiya ko hmm. umarji ga ina za yi yi ga ga nan automatically ga yi gaskiya ne da ki bai ga nan zandu ga nan ta tun wa alqur'ani ba sunne ne ga da biyu na agu wogo ko ibn wanda da alqur'ani ba sunne ne hmm. ka umarji daidai amma ba na mawucin ha ya limi tuna ba na wade cin tuna ba wade matsayi tuna ba na wade katun tuna ba na wawancin tuna jikiyo a ci.

amma dai zane ji halitti babu nan wani mm. zane ji halitti babu nan e eh, bude za ka ga umma dalili nan mm. wata mitu dalili wuce na wunzi da yabo wala mi lafiya bo za wuce ba da yabo dalilin na boyo ni mm. ilimin mai ke laji to yi ci babu خير البرية بعد فهم محمد والتابعين إمام كل موحد خير البرية زيدي على خير جتاتين على بعد صاحب محمد ما نمو مدونة والتابعين بتابعين جينا إمام كل موحد الشيء موحد دندو ولا شيء إمام محمد إمام آل السنة والجماعة كيبو wa saburu jibu lokacin almihimmatu wala ko mm. wajal nam ai matan ya hadu na bi amri na lamma sabaru ya lafi da ci da galuman nan ebo na e, aya kuri jin a mai bai yaki ni bai gaske da aya jiyan sai ciwo nan ko jira na ko mm. wale ga imamu ibn kuzaima man mm. ayyun ejun to na kabi ga imamu ali tauhid ebo kibo kinye kurasano zamani egbe kuzai maji na bidiya de jami'a da bidiya mutazile da bidiya ta kwasa kwashe wa gashe ba amma ibnu kuzaima singular handedly kuzai jiki yau wa bi ci kin wuce sai ga ilimin ta wuce wa sai ga ilimin ta wuce sai ga ilimin ta wuce ba har yan bidiya yi da tit an dole kiyan an dole yana wa na? ala ga ibu ko zai ma ga imamu ali tauhid su ci guru ju gafara dil hmm. ilmi war ra'il asili man hawa sharafan ala fawqa sugha wal farqadi dil ilmi war ra'il man hawa sharafan ala fawqa sugha wal ذي العلم والرأي الأصيل ومن هوى شرفا على فوق الصها والفرقد ذي العلم يعني دي علمنا نقول لكم والرأي ما دي رأي وانجينا الأصيل ما دي رأي نجيجرين ومن هوى gani bai zana ku koya kala da sharafan matsayi ne ala na matsayi wucin Allah fauka suha tatiyin yana na je sada fitiyonin wani biyu maki Allah tu tatiyin tsangiyonin ma'ana matsayi bai daraje yin imamu Ahmad ibn Hanbal wajen matsayi ta canja. Gwaji gane ko, mai gawa ga imamu Ahmad ibn Hanbal wakiyar masu muwa. واعلم بأني قد نظرت مس نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واعلم بأني bi an ne ke da hakika ne kada hakika na zontu masa ilan mas'ala ita bane shi nula da tsarin nula da yi wani lam alu fiha to da gudan lila da niyoyi mas'ala ci ba ni a nusha to da gudan da siya ne ne a ni ba gaira mun kalidi mace ni ce tu zaune takalidu ne jan. Hmm, wale ga anole alaika bi tariki alaika bi asari man salaf wa in rafadaka an-nas alaikum salam so ga lam ami fiha nushaku ni kuti abwa mi fi ha gaira muka lidi mace mace tuza da imam maliki fi imam shafi fi imam ahmad nambari fi imam abuwa ni fa bata ga hadisi ga ta zo alami ato hadisi yanzu za ki wujen lagayu lugwa wọ́n lè wọ́n lọ zọ́mtù masala ne masala na fiye ni wani daliya littafin akido a bai niwo ra'ayin rinjani alhaka وعجبت أن تسأل كل مهذب في صولة عند الجدال مسود وعجبت أن تسأل كل مهذب في صولة عند الجدال مسود وعجبت نيجيا أن تسأل كل مهذب يزعم دون غير وعجبت هذه wọn simplify yẹn ihe yẹn gẹ̀nà làwọn ti yẹ gẹ̀nà wọn àbí pátá ni mi yẹ ju yà one by one zi ẹ̀jẹ̀ náà mi àná yìí zi zànà wọn káwọn ti dẹ́ fílí ń inda jidali hmm? jidali na kagwe ne wato ya gane je ya zaɓi wa gbigbigbigbigbigbin ga gan wa gwamina wa kyujan wani jujiya hmm. hajarar ruruka da ba ta sahira lailihi zihimmatin himmatin la ya tsale zobe markade حجر حجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي حجر الرقاد ya za a ji hijira yani bai lileci ya zo lileci wa kasa ya fi wasu jini waya sai gbele ci ya ji hijira na lilya wa bata a ci mafi daga ya shi shi sahiran fejili sahira lailiya feji le ya lailiya zi himmatin ko aide himme la ya salilu e zai we ma bi markadi beni ya ciya ko ga ga wani suku man kirki shi je ne ne zai ne goye shi ba e ji kiyo e ji katuji bai ba da nga mai la kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ga kina annabi kan al hadith ba da hako hmm. annabi ne za da lele before ishana annabi ne za da baza after kina eh after ishana ka to wuce masu wani istisna ban bai karatu حجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ لا يستلذ بمرقد قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الهلا والسؤدد والسؤدد نعم قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الأولى والسهدج قوم جمعنج طعامهم ينجي شاي دراسة علمهم علمهم dirasa karatun yin ilimi ya zanne ji yadda saba kuna aja filitin canka ilal ulalu latu wasu udadi da ya doshi ya doshi ku ilimi wallazi na ji a na da nadi yan nahu su bula na zai ji kokarin na nan yawa bayan ya kwai gboro ya yi ko ko? ya ji ta samu ku fil khairati wasta bi kul khairati ya mago ya zuji ya tiye lo ya tuno ya kibo ya tiye alkhairu manji ya zai ba ya ga katuwa ya zo katuwa ya ji ya ga katuwa ya ji ziyara je lo ngo ne zane ji har ka dai ilimi wasa dai ji kiyo wanda da ya kai ni duro hmm. ngamba la za mu ni fa da ruwa ga man gaci kwa dai miliyan cikin gaci 800000 gaci 500000 gaci 300000 100000 ya ci mai makuci wani ga kuci a sobo kuma ke ji ga mana hmm. Hmm. Allah kiyaye báyìí bàbá ẹgbẹ́ ṣì àti gangan tó ń gà yí àti gangan tó ń wọn ò buhari tó ní kàtúmárì. قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر صحيح المرشد قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر صحيح المرشد قالوا أجل بما بكي عرف المكلف ربه بكي زالي مكلفين وعجبت يتشوه فعجبت نتي عجبت bin nazari ko da hmm. kiyan hmm. annazar ebacile hmm. asahi ebacile wanyi almoshi da e yanzu ne wa ba wuzan wafi an fusikun afala tusiru e ti tace ya so e ne ka ya e ci tace bu ba aya dabo na lawa dai basira ne alayatul kauniya ji zaunin am kule ko min gairi shayin am humul khaliqun a jali ta ji babu da kaso jali ta ci ta ta sama ayu abulaji ayu eh eh shigoji ayayo pati edu ko gidi etwa efe jimine yetano pata ayayo wa min ayati al-layli wan nahari shamsu ko wa ya ayati kaza kaza ba ta ki yin no aya je to yi na lauga to ci dabo ne na ma lauga ya zo ya yi ci na ngan mallan man yasna jaja ga inda wajibi mu fata ce zo ne tauhidi awwal wajibat ala labi awwal wajibat al-mukallafi tasima ni ngol ne lori من سلم الأصول مجان أول واجب على العبيد معرفة الرحمن rahmani كو كو ko a tsafari ni nono ko ga awal wajibi na da labi da marifatul rahmani bi tasdidi ni fa na je ga suna na ta ba sai bu kibo anabi gai na kata ci kawai alfale fun alu ma zumi ne ya shahadu an la ilaha illa allah mutakallimu na jiga ne mafarin awal wajibi ta ce jo ne annazaf òní odò páì kó àlàkọ́sì ilẹ̀ nọ́gà kó ọ̀pọ̀ olóbẹ̀yìn yẹn pa kó àtẹ̀sí mi tí o tó mi gá àwọn olùwádìí mi ti àṣẹ́kù. nínú ipá táwọn yìí kí ọ̀gbẹ́ni mọ́nánà. náà lè bá. قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا فما قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا عدن فهل رب الخلائق واحد نقيت نجاني تقبعتني تميكي قلت الكمال لربنا المتفرد تنبي sai ci gogi na ji mutanen gawayin kul huwa Allahu ahad daga Allah ya ci nike ki uyo Allahu as-samad Allahu mai to ne as-samad nan lam yalid umma jawa lam yulad amma wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko wa ilahukum ilahun wahid sai ci ya ci muke ta tinga uyo wa abudullahi la tushriku bihi shay'a ejibu ta tó ti ìrẹ̀lẹ̀ lóòrò fún bá tí mọ́ kó mm. ẹgbọ́gọ́ wọ́n lè tó ti ní kéèké rògbò bí yọ wùké yìí ní kéèké òdò bí yọ hakùnlá lè bàjá yíyá àbúrò kú ní ṣé à alhaufu arrajawu arragabatu arrabatu al'inabatu pata zuwa jiyo Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo. Allah ke yi ni nike ce bayan sun nujo ke yi ni nike ce bayan da fatu jori lala asma wa lusna fadu uku biga ya buga ga da zanu ce da suke ba wannan ga Allah su nike sun nike ciwo da ke ba tana ci mai sifatu nan ya ga wuce wale ba wuya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan قالوا فهل تصف الإله ابني ابن لنا قلت الصفات لذي الجلال السرمدي قالوا فهل تصف الإله ابني لنا قلت الصفات لذي الجلال السرمدي قالوا أذن فهل ما تصف الإله واجتوكي ابني لنا معنى جنب يعني يجب يعني kultu ni gan asifatu sifaji li zil jalali ye tunan wacina asarmadu ma daba da fi lona no le mini sifatu ye ciwo wala ta kin ala arashu arrahman ala al'arshi istawa ala je ta kin ala arashu mini sifan su ye ciwo no le wa bi fa al qiyami wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa su ye ciwo a be foyin alja malaika ma ta safu ko hmm. sai ci ya gwe ka fawqa ne gwe sai ta kin ya gwabu sai ce gangan wa kallama Allahu Musa taklima ko hmm. sai ce masa ya bana da dile da hakun lawe la rajulai ne sai ce masa na la zaguba hmm. ya tudu adu mal akhara ga da shi wasi lawo mai da kullu jin hawa ga ga dan aljanna sai ce waga kada sami Allah ka lati tijalika fi zawjiha sifat ne bai noma wa la fi sai sai ta da ndoro mini min ya ali to jiba laysa kamisli shay'un wa huwa samiu al-basir wa lasifa ya ce adiye da bana a lasan tatu ko na ce ce wo me ne yi sifa na mutunci da cikin ga tabbatar su wa ke ni wuya na muke a gina cewa sun ci mu fahallillahi indaka mushbihun qultul mushabbihu fil jahil no قالوا فهل تلك الصفات قديمة كذات قلت كذاك لم تتجدد لا لم تتجدد لم تتجدد قالوا فهل تلك الصفات قديمة كذاك قلت كذاك لم تتجدد قالوا أجن فهل ما تلك الصفات الصفات يسيتوش قديمة تون دوبة شبو كذا كذاتي كم نزاتي نقولت من kazalika kaza ka shi ga lamta tajaddadi mun bebe wura ga malaya ga alqawlu fi sifati kal qawli fi zati ga nawa ga yace sifato na na nawa ga yace zati wani kem na zati yace cin da yanzu ndoro mini a dati ba ga sifati yace cin da yanzu ndoro mini ya sifati mini ya halitta wuji bayan ngo diga ako e bo ajiraja zai shi le ajiraja mu asilahi Allah kiyaye mu min al-mu'tazilati wal jami'a. to a shayira shi قالوا فهل فلله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصدي kalu a gan fahallin fahallillah inda ka mushrikun in ba a ga na bir na labe to yi ta obona ko yi tumi ga al mushabbihu zane la su yi bi lita ji na kuda na alita ga su yi fil jahimil musadi zane wa da na jahima ma wutu guna agu a agu tugubo Allah sabon da su yi ce laisa kamithli shay'un huwa samiu al-basir e dabo ne doshi sochina sai na alasan ta tun gani ba sai ci na sai ce wo sai ci mai liyi قالوا فأنت ترى قالوا فأنت ترى جسما مثلنا قلت المجسم عندنا قالوا فأنت تراه nga wele si wele lego si ci jismam na almujassimu inda na zane mujassimu nan ma na zane ga sai ci na karɓa ciwo nan inda na ya bayi ba kalli mulhidi ke mulhidi ne wani lafazin ya atajisimu kun bai da alkur'ano ko sunno na fiyan ko isbatan ya sai da zai tubi wadda ta yi ba wata kiwai kpọ nga ga yana wuyan kpanin alwaju aliyadu ko hmm. ko alkalam ko alkadam da sauransu nga waye ga gudan bu ana ga no gudan mu eh ta tafilojin a mai yi zai na fazenta isi mu yawa eh, umaga ga weji za ta yi sifatu ji amma weji kiyayen weji gan weye lula biyu a ja ga e na ji kiyo na ji dere ga malallafa na ji muji malinin a sun yi luji kiyo lu eh, waye nga mala lafazi na yi wa yanzu yi zaki da wasu wai lafazi na jafi yanzu tun zamani mu fari da da kosu bidiya wa roman kiya almulhidu sana ajiye tukun ajiye wani alazi na yiri hidu na fi asma yi da jafi da hadu da su na shi ya su ya ci wani wala su ya ci wani biya ji to shi da hadu ko irikin na sun fi da a shi a shaga yin doro sai ci yorin gwale da hadu da nan ko wanke wa biyo na wani lobe to ya ci irike mina mishan ji jina mm. a cikin anabi ah, isa isa ko ni gwale ta kyau to da hadu sai fabio suna ne mutu cikin ya tabbatar wa lawon yiwaya nau'in ke da miniyan da hadu bu Allah kiyaye mu. قالوا فهل, فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تحيط لسيدي قالوا فهل هو في الأماكن كلها وددنا بينهم قلت ميغان الأماكن دنجي لا تحيط بسيدي أمة تيجي جوا كو amma nuskan go قالوا فهل هو في الأماكن كلها فعجبت بل في الألو في الألو مذهب أحمد فهل إنما هو في الأماكن كلها إنما تجد بندندو فعجبت من شيء بل هو في الألو sai ci alatu da sama mazhabu Ahmad mazhaba Imam Ahmad ibn Hanbali ga da wani wajen gane ko istiwa wadana rahman ala arshi tawa kuma tawa ala arshi Ar-Rahman ko hmm. uluwu dana huwa alqairu fawqa ibadi fawqiya waje dana be ce ce bi sallallahu alaihi wasallam yabu ko Rafi rafi'uka ilayya alquran ma da ba to yaci bon ci jongo len ne ba ta wala ga to ci da sama ya gasa sako da bandoro ba hmm. قالوا أتزعم أن, أن على الأرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا أتزعم قالوا أتزعم أن على الأرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا أتزعم ودقق أن على الأرش استوى قلت سيتي على تتاكين على الأرش سيتي على تتاكين على الأرش قلت من أجل الصواب إني ديدنا كذا كذاك أخبر سيدي aniga ga shi ne mana aniga su yi ci gan aniga na bi gan to man kirki je ma ya shi abuwa al-istiwa ma'lum istiwa na wal majhul kaifi bai na ina yi kyanu yo wal bihi wajibul iman na wajibi ne dole wasu alu anhu bid'a wa ya tiye ke istiwa bid'a kuyo ko hmm. amala ijtima'u jushil islamiyya al-ulul lil gafar da sauransu litafin na shi yin kan da al-imam zabi ijtima'u jushil islamiyya ibn qayyim da ulul lil ghaffar yazir ya al-imam zabi somaliyan ijtima'u jushil islamiyya madaman salim ibn id al na litafin ne wanda ya ce ki muktafar al-ulum madaman albani

wọ́n yìí wọ̀gẹ̀ gúndẹ̀ bá ń dọ̀rọ̀ wa wọ̀gẹ̀ gúndẹ̀ bá ń dọ̀rọ̀ wọn á lè yí máa nìbá wọ́n yìí fẹ̀yìntà kó. قالوا فما معنى استوائه أبن لنا فاجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا ف... قالوا فما معنى استواء أبن لنا فاجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا أذن فما معنى استواء كي معنى استواء مجرد afinilena jin bayani yayi daga yayi fa a je gutu mi ci ya jigan ha za na su'alul e ga gina na na je tuna wato ci maga wala ta ta e ga je tuma ani maga halakal mutannat nafi'u na zai ji na ji a zai ji ya ka halaka e bago adewa ga wala imani ojibe su wa ayi imani din ga da biga yace kai zama na imamu Maliki ga wal kaifu majuhulu kaifi wi ya ya wani tsari wa ba wuga wai a magana istiwa wu na sukun ayi ma da da gina yake kaifi wi na ɗan bidiya shi aga imam maliki ya baro koko a gaba ne imam maliki ga alistiwa wa malumu na. wal kaifu majuhulu na wal imanu bihi wajibun na. wasu alo anu bidanin a ɗaube na ga su alo anu bidanin a duji fahimta ga wajen ga wasu ga ainihin na bidiyo nole ne ne nufi da kyau a su alo anil kaifiya na bidiyo قالوا قالوا النزول فوق kalu nụzolu fakọto na aka elohulana kọmụhụ kmụụ mụ na alụsari ata ahmad kalụ gaaụzlu chiiichiaji nasụwu kenea na na aka eou la gana egu ọwechi adgbo ka ụmụaga eje ana-eji ụmụa kalụsari ata ahmadi agagụcaria adgbo himụ ụ na egwosala gị biya azumi biya zakai biya aji wace ya daji biyu nan da wani shiga ke yagwa bayani da ya ce sai ci ala fita da ka ke yagwa bayani daga sai ci wace shi samai shi da ba a ji suna nufi yanzu da rabu na ilar sama'i duniya sai ci ya ci samai je fi sulu silahiri min laili aga ya ci gafi wuta ya karshe na ko magan za ba mai aduwa miliyawo ko za wa gafara mijin gafara zima wa yadda mimi za bukatan wani yawon Wani ilmi inda Allah ya bonno bane ga ne ce ta labiya bane mai ya ci bici ne ya bada ce ci ce ci fage yi ja ci boy yo gan yo rabbe boy ye ba boy wal ilmu Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk